وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون ba dukiyarku ko ’ya'yanku da kuke alfahari da su bane za su kai ku ga yardar Allah ba, sai dai wanda ya imani da Allah kuma ya yi aiki nagari, to wannan ya samu lada ninkin baninki kuma dukiya za ta kusantar da shi ga Allah ta hanyar ciyar da ita a tafarkin Allah ‘ya'yansa kuma ta hanyar yi masa addu'a waɗannan mumine masu aiki na gari suna da lada ninkin abin da suka aikata na kyawawan ayyuka kuma suna cikin wuraren zama maɗaukaka a cikin aljanna suna cikin aminci daga abin da suke tsoro na azaba da mutuwa da yankewar ni'ima.